kana fafata a gasar cin kofin zakarun nahiyar turai na shekarar 2017 zuwa 2018 wato europa champions league zagaye na sha shida karawan farko inda a can kasar italy kungiyar kwallon kafa ta juventus suka tashi can jaras biyu da biyu tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta tottenham na kasar ingila a kasar switzerland kuwa basel ta sha kashi a hannun manchester city na kasar ingila da kwallaye hudu da nema za a dawo ci gaba da wasan zagaye na biyu tsakanin wayannan kungiyoyi ranar bakwai ga watan maris na shekara 2018 a yau kuma za a ci gaba da sauran wasannin duka na zagaye na sha shida karawan farko a bangaren rukunin kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid na kasar Spain inda za ta karbi wakuncin ta kwararta ta PSG na kasar Faransa wasan da zai dau hankali a bangaren wasan kwallon kafa ta duniya a yau. Har ila yau kungiyar kwallon kafa ta SC Porto a can kasar Portugal za ta karbi wakuncin kungiyar kwallon kafa ta Liverpool na kasar Ingila. Za a buga duka wannan wasanni da misalin karfe 9 saura kwata na dare a gogon Najeriya, Niger, Kamaru da kasar Chad. a wani bangare ko magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid sun bayyana rashin jin daɗin su a wasu lokutan wannan kakan wasan bana amma cristiano ronaldo ya yi kira ga magoya bayan da su haɗa kai don ba wa kungiyar ta Real Madrid goyon baya maras adadi a yayin wasansu da za su yi yau da kungiyar kwallon kafa ta Paris saint a can venevao a gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai UEFA Champions League zagaye na 16 domin samun nasara a wannan wasan. inda wasu ke ganin cewa kofin da ya rage kenan wa kungiyar ta Real Madrid wacce take da karfin gwiwan ganin cewa za ta iya daukar kofin domin an mata nisa a bangaren La Liga inda Barcelona take saman teburin La Liga a hakan ta ba wa kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid maki 17 tsakanin su ita ko Real Madrid ma tana mataki na hudu ne shi kuwa dan wasan gaba na ƙungiyar kwallon kafa ta PSG wato faransan Germany mai kuma tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid Angel Di Maria ya ce a yau a kau da batun dangantakar da yake tsakaninsa da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ya zama ba sani ba sabo a wasan da za su yi na gasar ta UEFA Champions League zagaye na 16 a can gidan Real Madrid din na Spain Di Maria ya taba zama a kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid din na tsawon shekaru hudu inda ya lashe kofunan La Liga da bangaren gasar zakarun nahiyar Turai din a kungiyar ta Real Madrid. Kafin nan ya koma kungiyar kwallon kafa ta Manchester United daga bisani ya tattara komatsansa zuwa kungiyar kwallon kafa ta PSG. Sai dai har yanzu dan wasan sa tana haskakawa domin a wasan da kungiyar kwallon kafa ta PSG ta yi a satin da ta wuce dan wasan a cikin kwallo hudu da kungiyar kwallon kafa ta PSG ta ci ya je jefa kwallaye uku shi da kansa iya abin da ya sa waka na labarin wasannin daga nan dandalin voa huta lafiya